Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a 16 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga kanin labaran duniya. da alama dai hauhawar annobar covid-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatowa a bangaren duniya da ke arewa da equator yana kan faruwa china ta gargaɗi ƙasar kanada da kada ta ba da mafakar siyasa ga masu zanga-zangar neman demokradiyya a hong kong wasu manyan masu kalubalantar shugaban ivory coast alasan otara su biyu sun ce sun kauracewa zaben wannan watan kuma suna kira ga magoya bayan su da su hana zaben kanun labaran duniyar kenan To a cikin shirin za ku ji yadda kafa kwamitin da Majalisar Wakilai a Najeriya ta yi domin yiwuwar yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima ke ta janyo cece kuce daga bangarori daban-daban. an naɗa kwamiti na masana su duba wannan abin da aka yi su fito da tsarin mulkin da ya fi dacewa da al'umma wanda tafi karɓa wajen al'umma sannan a yi referendum yau ce ranar abinci ta duniya kuma za ku ji abubuwan da ke janyo barazana ga samar da isasshen abinci a ƙasashenmu. mu a ambaliyar ruwa wurare da dama inda ruwa ya shafe abincin da inda ake noman rani da inda aka yi kuma noman na damana. A ƙarshe za ku ji shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labarin duniya tukunna. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. da alama dai hauhawar annobar covid-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatowa a bangaren duniya da ke arewa da equator yana kan faruwa yanzu a kowace rana ana samun waɗanda suka kamu da cutar 330 a duniya yayin da yankunan turai da amurka suke fuskantar hauhawa bita da hankali a amurka babban masanin cututtuka masu yaduwa a ƙasar ya shaidawa amurkawa cewa su sake tunani game da shirye-shiryensu na bikin cika ciki da ake kira Thanksgiving a ƙarshen watan Nuwamba lokacin da mutane da yawa bisa al'ada suke tafiye-tafiye ta cibiyoyin jigila kamar tashoshin bas da tashar jirgin ƙasa da filayen jiragen sama don kasancewa tare da danginsu. Idan kana da 'yan uwa masu rauni tsofaffi ko mutanen da ke cikin mawuyacin hali ya kamata ku yi la'akari da ko ya kamata ku yi hakan a yanzu abinda fauci Bauchi ya faɗa wa tashar talabijin ta ABC News kenan ya baiwa al'umma shawara da ya kamata watakila su jinkirta shirye-shiryen kuma kawai su jira har sai an shawo kan annobar. china ta gargadi kasar kanada da kada ta ba da mafakar siyasa ga masu zanga-zangar neman demokradiyya a hong kong tana mai lakabta su da masu aikata muggan laifuka tare da cewa matakin zai haifar da katsalandan a harkokin cikin gida na china jakadan china a kanada son Puiwe ya faɗa a jiya alhamis cewa idan har kanada ta damu da gaske game da batun kwanciyar hankali da ci gaba a hong kong kuma da gaske ta da damu da koshin lafiya da tsaron waɗanda ke ɗauke da fasfo ɗin Canada su wajen dubu ɗari uku a Hong Kong da kuma adadi mai yawa na kamfanonin kanada da ke aiki a yankin da ke ƙarƙashin shugabanci na musamman a Hong Kong. To ya kamata ku goyi bayan waɗannan matakai na yaƙi da laifukan ta'addanci. Ministan harkokin wajen kanada Francois Philippe Champagne ya kira kalaman na son da cewa samsam ba za a yarda da shi ba. kuma mai tayar da hankali ne na umarci sashen harkokin duniya da ya kira jakadan domin ya bayyana masa kararar cewa kanada a kodayaushe za ta tashi tsaye don kare haƙƙin ɗan adam da na 'yan ƙasarta a duk duniya baki ɗaya in ji shampon a wata sanarwa da kafofin yaɗa labarai na ƙasar suka wallafa wasu manyan masu kalubalantar shugaban ivory coast alasan otara su biyu sun ce sun kauracewa zaben wannan watan kuma suna kira ga magoya bayan su da su hana zaben sanarwar ta jiya alhamis da tsohon shugaban kasar henry conan badi da kuma tsohon prime minister pascal afi ingwesan suka bayar ita ce ta baya-bayan nan ta nuna rashin amincewa da yunkurin otara na neman wa'adi na uku a zaben na ranar 31 ga watan nan na Oktoba. Afi Ugwesan ya ce shi da Badi suna gayyatar magoya bayan su a duk faɗin ƙasar don toshe wannan juyin mulkin da shugaba Otara ke shirin yi don hana gudanar da dukkan ayyukan da ke da nasaba da zaben da kuma yin kira ga ƙauracewa duk wata ƙarfe karfen siyasa domin samun mafita karɓaɓɓiya. Afi Ugwesan da Badi sun kuma zargi jam'iyyar Republican mai mulki da yin kutse a tsare-tsaren zaben kasar sun ce sun yarda da zanga-zangar da ke gudana cewa otara mai neman wa'adi na uku ya sabawa kundin tsarin mulki To a gaida Zahra Aminu Fage wadda za ta sake dawowa da karashin labarin duniyar a nan gaba kaɗan. A Najeriya Majalisar Wakilai ta kaddamar da kwamitin mutum 54 domin duba tsarin mulkin ƙasa na 1999 kamar yadda aka gyara a ƙarshen jagorancin mataimakin kakakin Majalisar Wakilai Ahmed Idris. Wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Majalisar wakilan ta kaddamar da wannan kwamiti din ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya na sukar sha'anin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa kwaskwarima. Majalisar ta yi ikirarin cewa ƙasa tana cikin yakin neman tsira saboda tana fama da ɗimbin matsaloli a daidai lokacin ƙaddamar da kwamitin wanda zai sake duba kundin tsarin mulki na alif ɗari tara da casa'in da tara kamar yadda aka gyara. Ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin mai wakiltar ƙwaryar Zaria a bas tajidin ya yi ƙarin haske. A wannan ƙarni da muke ciki wannan kwamiti muna da kyakkyawan tunanin za ta duba muhimman sashe-sashe na tsarin kundin tsarin mulki musamman wajajen da ake ganin akwai kalubale ko ku wanda ya kamata a gyara da a ƙara inganta mulki a ƙasar nan wasu daga ciki su ne kamar son dama a dawo da karfin judiciary na kotutuka na jiha su ma a basu su cin kashin kansu saboda yin haka shi zai dan ƙara inganta demokradiyya a matakin jiha. Shi ma ɗan majalisa ya wakiltar Rano kure da Kibiya daga jihar Kano, Kabiru Alhassan, ya kara mana haske akan manufar kafa kwamitin. Abubuwan kowanne yana da nasa tasiri din sai babban al'amari kuma wanda shi duk lokacin da aka kawo shi a neman gane tsarin mulki sai an kai ruwan rana shine na kirkiro jihohi saboda wannan ma kowace shiya za ta so a ce an bata kuma kowa zai nemi a ce shi ga su aka biya. Duk da kokarin da 'yan majalisa suka ce za su yi wajen gyaran gibban da ke cikin kundin tsarin mulkin daya cikin shugabannin jam'iyyun kasar Salamu Bello wanda shi ne shugaban jam'iyyar PRP ya yi tsokaci akan wannan aiki. Tun duk abin da za a yi an yi baya wanda aka yi da shi daga baya yana yake. Mu a namu tsarin mulkin mu na gaya mu zan baki kofi na constitution na tsarin mulkin ki karanta. So gaskiya ni a wannan dai ina goyon bayan not elders forum federalism an rubuta a gyara amma ba a gyaran ba a tun da akwai abin da aka shawari da aka bayar da dama suna nan an ije an naɗa kwamiti na masana su duba wannan abin da aka yi su fito da tsarin mulkin da ya fi dacewa da al'umma wanda tafi karba wajen al'umma sana'a a yi referendum wannan kwamiti mai ɗauke da mutum hamsin da hudu a bangaren majalisar wakilai zai haɗe da mutum hamsin da shida daga majalisar dattawa domin gyara kundin ƙasar Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaidan Madina Dauda yanzu kuma ga Zahra Aminu fage ta dawo da ƙarashin labaran duniya. Wasu mata biyu Iraniyawa mabiya addinin Baha'i za su fara zaman gidan yari da ke gabashin kasar saboda yanke musu hukuncin da aka yi saboda gudanar da addinin su cikin lumana. Bayan da hukumomi suka yi biris da roƙon a bar su saboda yiwuwar kamuwa da cutar corona a kurkukun a cewar wata majiya da take magana da wakilin Farsi na murya Amurka a wata hira da aka yi da ita ranar talatar da ta gabata daga Iran. Iran. Majiyar ta ce Arizo Bahammadi da Banafshi mukhtari da kansu sun kai kansu gidan yarin a Birjan kwana ɗaya kafin lokacin zuwansu. Mata biyu ɗin sun kasance daga cikin rukunin 'yan addinin Baha'i takwas daga yankin da suka samu sammaci a ranar 28 ga watan Satumba don su isa zuwa gidan yarin kafin goma ga watan Oktoba. da wani makami mai linzami mai iya tashi daga wata nahiya zuwa wata wanda aka bayyana a faretin soja a makon da ya gabata an tsara shi ne da niyyar ya fi karfin makaman kariya na amurka a cewar masu sharhi kan sha'anin tsaro wani ci gaba ne da ka iya tursasa wa amurka ta ƙara sabbin makaman kariya masu tsada babban makamin na icbm wanda shine mafi girma da koriya ta arewa ta taba dudawa mai yiwuwa shine sabon muhimmin makamin wanda shugaban kasar kim jong un ya yi alkawarinsa a farkon shekara ba a yi gwajin wannan makami mai linzami ba kuma ba a san iya nisan da zai kai idan an harba shi ba amma koriya ta arewa ta ba da bukatar makamin zai iya tafiya mai nisa ta riga ta gwada makamin icbm a shekarar 2017 wanda zai iya isa ko ina cikin nahiyar amurka a maimakon haka badazarta sun ce koriya ta arewa na iya kokarin nuna cewa za ta iya dora makaman nukiliya masu yawa a kan kowane makaman icbm guda daya wanda hakan ya sa ya zama mai wahala da tsada sosai ga tsarin tsaron makamai masu linzani na amurka. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yau sha shida ga watan oktoba ake bikin tunawa da ranar abinci ta duniya wace majalisar ɗinkin duniya ta ware da nufin tunatar da gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu akan maganar samar da isasshen abinci domin alumomin da ke cikin yanayin bukata. wakilin muryar amurka a yamai sule mumini barma ya aiko mana da karin bayani bullo da hanyoyin tunkarar karancin abinci a sassan duniya shine makasudin wannan rana ta 16 ga watan oktoba wacce ta samo asali daga ranar kahuwar hukumar fawo mai ayyukan samar da wadatar cimaka a 1945 a nan nijar kungiyar alternative espace citoyen na gaba-gaba wajen wannan fafutuka ga abinda da magatakarranta musa cangari ke cewa sanin kowa ne mu kasashe ne inda mutane suna fama da matsalan karamci abinci kenan a wannan rana ake dama ne gare mu musamman mu kungiyoyi eh, da hukumomi ma ya ka yi tunani bisa kakane wani irin ayyuka ne kamata a yi domin a samar da abinci wadatacce ingantacce mai kina jiki wanda samun shi ba zai ba da wahala ba ga mutane a cewar majalisar ɗinkin duniya yawan masu fama da karancin abinci ya haura miliyan 690 a bana sanadiyar annobar corona da ake fama da ita lamarin da idan ba a ɗauki mataki ba zai janyo karuwar mai wata daga miliyan 83 zuwa miliyan 132 a duniya lawali bubakar wani magidanci ne a birnin yamai ita wannan corona talaka ko bata kama shi ya kowa jin raɗaɗinta ta hana ka je wurin da ya kamata ka je kai kasuwanci ko kuma kai wani aiki shine bai da abincin in ba ya hito ba bai da na yau bai da na gobe sai ya hito Allah tuba su masu hali in an shekara dubu da corona su hankalin su kwanci ke tunda su suna da cimaka har wanda jikokin su za ci kuma suna da hali wanda jikokin su za ci. A ra'ayin wani dan siyasa Sumaila Amadu baya ga batun COVID-19 matsalar tsaro a kasashe masu tasowa ita ma wata matsala ce ta daban da ke jefa jama'a cikin yanayin karancin abinci. Ɗauki misali eh, yankin arewacin Najeriya yau inda ake a shekarun jiya na 'yan Boko Haram suka tahi cikin gonakin mutane suka kashe fiye da mutum ashirin da wani abu wanda suka je tattaro dan abincin da ruwa ya bar musu. Sannan ga an ba. ambaliyar ruwa wurare da dama inda ruwa ya shahe abincin da inda ake noman rani da inda aka yi kuma noman na damana. Musa Cangari na ganin ya zama wajibi hukumomi su ɗauki matakan da za su ba da damar bunƙasa noma da kiwo domin ita kaɗai ce mafitar matsalar karancin abinci. Mu da kan a nan Nijar muna da halin mu samu abinci wadatacce wanda eh, za mu ci mu koshi hamma daga ciki a samu wanda aka saida kuma a don a biya sauran bukatu amma a yau in ka duba kan a cikin birane kan a cikin kauyuka matsala na farko na mutane da dama shine kaka za su samu abincin da za su ci da bakinsu da yake jawabi a madadin babban daraktan hukumar fawo karamin minista mai kula da ayyukan bunƙasa noma da kiwo a jamhuriyar nishar algonki ya yi kira ga ɗaukacin ma'aikata su zagi ne dantse don ganin watan wata rana an kai ga cimma gurin nan na kawo ƙarshen matsalar yunwa a duniya sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger To kuna sauraron labaran ne akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da 200.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu bari mu je ga Mahmud lalu domin sauraron shirinsa na duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. rahotanni daga wasu manyan biranen amurka goma sha hudu na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta karu tun bayan da aka shiga kangin annobar covid-19 kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako za mu duba yadda cutar ta covid-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta sunana mahmud lalo Everyone always says kowa yakan ce wai mai sa mutum ba zai haƙura da zaman aure ba wannan wata ɗabi'a ce da ke yawan faruwa a ƙarshe dai ya kai manzilin nake ji idan ban bar auren ba zan mutu cikin shekara guda saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina ko kuma yanayi na tsananin wahala da nike ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalilai na tsaro wacce kuma ta samu kubuta daga matsalar zarafi a wata hira da aka yi da ita ta skype amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da 'yan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan haɗari amma yanzu da ake fama da covid-19 yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsu a gida ya zama abu mai matukar wuya amanda kat jami'a ce a wata gamayyar kungiyoyin yahudawa masu yaƙi da matsalar cin zarafi ga abin da take cewa a wata hira da aka yi da ita ta skype uh, Muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19 suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. saboda haka sai ka ga suna hana mutum fita daga gida idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba saboda kana dauke da covid-19 ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki daya thomas manion darekta a cibiyar kula da iyali a karamar hukumar montgomery ya zayyana nau'ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje Abin da muka fahimta shi ne muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri ɗaya, amma lamarin na da matukar muni da haɗari. Batutuwa da suka shafi makule mutane da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai mun ga karuwar ire-iren waɗannan korafe-korafe. Akalla birane goma sha hudu a Amurka sun ga karuwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban. A cewar masu bincike irin su Emily Leslie, wacce har ila yau kwararriya ce a fannin tattalin arziki a jami'ar Brigham Young kamar yadda gidan talabijin na ABC da na APTN suka nuna. Mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020 muka kwatanta da na bara. Karuwan ya kai kashi bakwai da biyar cikin ɗari a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu. Mun gano cewa adadin ya karu a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban haka zalika a tsakanin masu ƙarfi da marasa karfi ma sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata to abin da ya fi damun masu shigar da ƙara shine mutanen da abin ya shafa musamman yara ba sa iya neman a kai musu ɗauki debbie feinstein jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafinsu a ƙaramar hukumar ta montgomery Ƙananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu. To amma duk da haka akwai damar samun taimako saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki. Za kuma su iya neman kariya daga hukumomi. Sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su Dowes da ake samu a yanar gizo. natalie jami'a ce a kungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira dowes ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta skype Muna aiki akan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya. Idan suka ga hankalin abokan zaman su ya tashi, fishewa daga ɗakin dafa abinci na da muhimmanci, saboda nan akwai makamai. To wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar ta cin zarafi amma abin na buƙatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya gujewa matsalar a cewar wacce ta kubuta daga matsalar ta cin zarafi wacce ta kuma nemi a sake sunanta cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu wannan lamari yana da hanyar hallaka mutum zai cusa maka kwankwanto a kanka abin da zan ce mutum ya bi abin a hankali kada ka yi tunani akwai matsala tattare da kai idan ka guje wa matsalar cin zarafi tsawon watanni uku ka gaba ka jin daɗi har yanzu ni kaina ina kan farfadowa ne masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan mako sai kuma wani karan idan allah ya kai mu yanzu a madadin veronica balderas iglesias sai kuma julie lathis gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu to a gaidan mahmud lalo was sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. alamu alaikum. Ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu adamu Jau. Ya ce zanga-zangar neman gwamnati ta kawo ƙarshen matsalar tsaron da yankinmu na Arewa ke fama da shi da ɗumbin matasan yankinmu ke yi hakan yana da kyau. Fata dai kawai shine a yi cikin lumana ba tare da ƙoƙarin tsallake shingen doka ba. sakon na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga aminu adamu adamu malam maduri da rabi'u da kwadunari da umar baban ya sabon gida a jihar jigawa suka ce assalamu alaikum murya amurka dan allah ku ba mu dama mu kira ga yan uwanmu matasa na arewacin najeriya da ya kamata su kaucewa dukkanin wata zanga-zangar da al'ummar wani yanki suke yi domin biyan bukatar kansu ya kamata mu ma mu haɗa kanmu wajen kira ga gwamnati da ta tashi tsaye don kawo ƙarshen garkuwa da mutane 'yan ta'addan barayin shanu da ma boko haram a yankinmu ba wai mu zama 'yan amshin shata ba sako daga alimadu adamo ba gagar kwa kungiyar muryar talaka ya ce salam murya amurka allah ka sa yadda al'ummar garin baga da mai girma gwamnan jihar borno ta zamo komawa ce mai dorewa ya allah ka tona asirin duk wani mai yin zagon kasa ga zaman lafiyar garin koma wane ne shi da fatan mu ma al'ummar yankin za mu ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai don tabbatar da zaman lafiya shi sakon musa hadaran asuba da magaram ya ce fatan alkhairi zuwa gare kuma ma'aikatan sashen hausa da fatan kudanan lafiya muna kira ga hukumar kasar najeriya cewa gaskiya rufe hanyar jihar borno da damatarin jihar yoruba da aka yi wannan babban matsala ce duba da yadda mutane ke bin wannan hanya a kowace rana domin hanya ɗaya ce guda tilo don haka ya kamata a samo bakin zaren warware wannan matsalar Sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da injiniya Isa Saddam suka ce muna taya matan karkara murna ganin ranar su da aka gudanar da fatan komai za su karfafa wa matan da 'yan matan karkara gwiwa wajen ganin sun cimma su na rayuwa a daidai wannan lokaci da ake fama da annobar corona. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na imel wato hausa-service at voanews.com. bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. a kasar peru tana bawa baki damar zuwa wuraren tarihi goma sha bakwai da wuraren yawon bude ido bayan rufewarsu na tsawon watanni don hana yaduwar cutar corona a lokacin da yake magana a wurin binciken kayan tarihi na pachasenek da ke lima a jiya alhamis ministan al'adu na peru alejandro nira ya ce masu ziyarar wuraren za su bi ka'idoji ciki har da saka takunkumin rufe fuska da kuma ɗaukan matakan ba da tazara hukumomi sun ce wasu ɓangarori tara za su buɗe a ƙarshen watan nan kuma a hankali za a fara buɗe wasu da dama a cikin watan nuwamba Da alama dai hauhawar annobar COVID-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatowa a bangaren duniya da ke arewa da equator yana kan faruwa. Yanzu a kowace rana ana samun waɗanda suka kamu da cutar 330 a duniya yayin da yankunan turai da Amurka suke fuskantar hauhawa bita da hankali. china ta gargaɗi ƙasar kanada da kada ta ba da mafakar siyasa ga masu zanga-zangar neman demokradiyya a hong kong tana mai lakabta su da masu aikata muggan laifuka tare da cewa matakin zai haifar da katsalandan a harkokin cikin gida na china jakadan china a kanada son Huiwe ya faɗa a jiya alhamis cewa idan har kanada ta damu da gaske game da batun kwanciyar hankali da ci gaba a hong kong to ya kamata ku goyi bayan waɗannan matakai na yaƙi da laifukan ta'addanci. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Zahra Aminu Fage wadda ta taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu.